jama'a assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku cikin wannan sabon video da fatan kowa na cikin koshirar da lafiya kamar yadda nake cikin koshirar da lafiya a muna ba da hakuri duba mun ɗauki lokuta ba tare da mun gabatar da video ba sannan muna ba da hakuri ko jaruman mako zai kasance yau koyo ba zai kasance ba domin ba mu sani ba aiki ya mun yawa sosai ok ba tare da ɓata lokaci ba yau za mu yi mun zo ne za mu yi magana game da wato wa'anda suke wakoki su tura mana jaruman mako ko wa'anda suke so su yi waka wato mutane na saurara akwai wa'insu wa'anda kama a ciki da yawa daga cikin wadda ba su san menene waka ba su kuma ba su nema su sani ba idan kuma sai suka yi wakan sa haka kawai sai su tura mana a jaruman mako wani lokuta ba mu kan iya mu ji daɗin wakan ba kawai muna sawa ne don kar su ga cewa kamar ba a sa musu ba ko kuma an yi ware shi yasa wannan sa muka ce wannan satin idan za mu yi jaruman mako duk wanda wakan shi babu daɗi ba zai ga wakan shi a jaruman mako ba ba tare da mun faɗa ma kowa ba kai in baka ga wakan ka ba kawai ka san daman wakanka bai cancanci mu sashi ba domin wa'yansu ba mukan iya mu ji muryan ba kiɗa ka ga ya yi wani daban murya daban sannan kuma ga kararraki kamar irin wannan taɓa abun da ake kamar su tattaɓa mic da sauran kuma haka to abin san yana ɓata waka sosai to fara mu gani menene dama ake bukata kamar misali yanzu za ka yi waka idan ka gane cewa ba za ka yi waka ba tare da sai ka wani wahalan kana a muryanka kana masa wani uh, ba waka yana nan kaman idan ka kama murya ɗaya da za ka yi waka a kai ya zama ka tafi da shi murya ɗayan haka kake yi misali idan kana waka da ka ne ya tafi wakan ka gaba ɗaya kan ea ki a kamar misali yanzu misali idan ka kulla wannan wanda na yi kamar recording wanda na yi recording a kun san ba iya wakan nanaye ne ba amma bari ku ji shi na yi kewarki dare da rana a koyaushe musan muryanki nake jira karki bani baya baby karki bani baya a zuciyata da ni rake nake tunani koyaushe da ni oh nake tunani karki bani baya baby karki bani baya nace karki bani baya baby karki bani baya to ka gani duk da idan baka iya wa ko da baka iya waka sosai ba kusan ni ban iya waka ba ni a harka na kamar dj ne da sauransu ban iya rera waka ba sosai saboda ba iya wakan ma na iya sosai ba idan zan iya waka zan iya ma waka maka saurara ka ci yayi daɗi amma a gani na ni kuma sai in ga kaman bai mun daɗi ba saboda ni ba dama ba mawaki ba sai dai ko ina shirin dama in zama mawaki kasancewa akwai wani abun da kamar muke samun matsala game da ku a game da ko wayanda ma suna zuwa waka wuri na ina jin su idan wani lokacin ma wani zai iya zuwa ya tafi ma ba tare da an gabatar da wakan ba saboda bai iya bin murya ba kasance a wannan otocin da kake ganin shi ne duk inda ka yi da muryanka shi da aikin shi kawai ya sauya muryan ne idan ya sauya muryan kai kuma ya rage naka ne ka san da za ka yi control na murya sai dai akwai dj wanda ba su iya sauya murya ba wanda in ka je ba irin muryan da kana murya kana kokari kai waka mai kyau za ka ga in dj bai iya sauya murya ba sai ga muryan ka yana zama ya canzu ya zo ya zama ainihin murya ka ji muryan yana dinga wani abu kaman tafiyan agwagwa to za mu ce Allah kiyaye wancan a shi yasa dama nake kokore kowa ya iya aiki na studio da kansa idan ka iya aiki na studio da kanka wato ka iya hada waka da kanka ka iya waɗansu abubuwa kamar za mu ce misali a menene zan ce ka iya hada kiɗa na kanka baka da wani matsala game da sai ka je wani ya je ya bata ma rai ko kuma ya ma waka ya gyara ma waka yadda baka so ba kwada shi za su iya eh, masu DJ za su iya ce ko hakan ya zama musu sana'a ne eh idan ka iya dama ai kana so kai waka, don yayi daɗi ne ba ruwanka da cewa ko wai DJ zai karu ne ko kuma mene kai ka zo kai waka mai kyau abinda za ka yi shine dama ka haɗa DJ wani studio na kanka misali kamar yadda kuke da waya haka yana kara, eh, zai kara muku karfin gwiwa wadda yadda za ku ya kuyi haɗa waka mako idan an ba ku ainihin studio domin nima da haka ne nake yi a waya ina yi kullum kullum kullum na yi wani wakoki wani lokaci babu daɗi sai ka zo ga wani lokaci kuma na yi waka ya daɗi hakan yana nuna cewa ah, idan kana dinga yi za ka dinga fahimtan menene yake da kyau kuma da kuma menene babu kyau misali a cikin wayanda suke tura mana wakoki na jaruman mako za mu iya mu ce misali akwai nabil dan sudan din nan akwai wanda su wakokin su su sabbi ne ma da ko kuma wanda sun juma amma wakokin su yana nan yana fita da sabta da komai akwai wani wani d-boy ne ko ko d okay d-boy bayan d-boy akwai wannan suleiman hassan shima yana kokari sosai akwai wani wanda kaman menene sunansa ma yawa kaman dan ladi boy ne wani kaman dan Nijar ne na kasa gane shi ma gaskiya yana kokari to bayan dan ladi boy sai akwai wa'yansu mawaka da kaman su a baban Hassana dama ba su mun sa su a lissafi ba domin dama su wancan a duniya ta shaida dama su sun juma kai dama don tun tun tun a farkon channel din suna dama da mu gaskiya suna kwakwari to su kuma kasan inda su sa suke waka mai kyau ba wai za mu ce ba wai a iyawansu ba ne a'a zagewa da da suka yi shi yasa suka iya don ba ka iya ka rike abu a lokaci guda ka iya shi idan ba ka zage a kan shi ba nabil ya ce mun dan sudan din ya ce yana iya ɗauki kamar har zuwan kamar ya kwana yana kan kallon bidiyoyi na a youtube haka ya taimake shi wanda a jaruman mako da ya wuce shine wakan shi na farko da muka sa saboda wakan ya yi sa da ya edit yadda ya kamata ya yi abubuwa yadda ya kamata amma sai kai ka zo ka gagara ka saya kana yin waka mai kyau yadda matsalar da ake samu a nan shine ba kwa saya ku kalli bidiyo mai kyau damuwanku shine da kun kira ni na muku bayani no ba haka bane yana da kyau eh ka kira ni din dama wannan yana da kyau ne kuma don hakan ma za mu sada zumunta da kai sannan yayo akwai wani abin da mabuyin faɗa cikin video ba zan gaya ma amma yana da kyau kai ma kuma ka dinga kallon video hakan zai taimake ka wajen ka san wa'yansu abubuwa nabil da ya ce shi da ya tura mun farkon wakan shi mana aza dama kaman ya juma yana waka sai ce mu a'a dan uwansa ne kawai ya ce ya samu channel nawa sai ya ce mishi gashi gashi gashi kawai da ya fara yana kallon bidiyoyi na yanzu gashi ya zama babban ya zama mawaki mawaka wadda a can a menene sunan garin su a eh, menene eh, kajin ina wanta a Sudan wanda ana kallon shi kamar ɗaya ne daga cikin waɗanda ma yana kokari sosai wanda mutane ma suna azawa kama a studio yake yi to yadda kuke gani na kamar na wani lokaci zaka yi ka gani na video ka cika iya ce a'a shi ya muryar nashi mafi fitar da kar ka binawa kai dai kawai ka biyar da na inda na danna ne idan ni zaka ci zaka binawa mai kyau ne dama a ah, ni ina da lokacin da zan tsaftace eh, murya na a cikin waya ne tunda da daman ba shirin waka nake yi ba shirin nuna maka yadda za ka yi aiki da shi nake yi eh to yana da kyau ka gane mutum ya zanna ya ɓata lokacinsa sannan su kusan cewa wakan nan da kuke yin shi zai iya zama wani shine kasuwancin ka yadda za ka samu kuɗi idan ka tambaya kai ko da kamar su hamisu breaker ko ka ji labarin su dj ab da wayansu ah, nura m inuwa in ka tambaya za ka bi labarin su ba sun ba a shekaran da aka fara jin su sun yi suna bane suka fara waka ya yi ma da shekaru kusan guda biyar ko shekara biyar haka kafin a san su yana da kyau kamar yanzu misali akwai morel morel ya ce ya fara waka tun bai ma shiga high school na shi ba high level ba ya fara waka lokacin da kafin ya shiga makaranta wani makaranta a maiduguri haka to ya fara waka kenan tun da wuri amma idan ka duba ya sanin morel ya fara an fara sanin shi ne da waka da yi na aure wanda wanda ke yarin ya zo mu je ayya to ka gani ya nuna cewa ko da kana yi abu kullum kana yi kullum ba za a san ka ba sai lokacin da Allah ya nufe ka ka gane Allah ya nufa da lokacin da za san ka sannan kuma kasancewa Allah shi zai taimake ka a kowane abun da kake amma ana bukatan kokorinka wani zai iya ce ai waka hanya ne mara kyau hanya duk wani abu da ka yi ba tare da ka zagi wani ba kuma ya zama maka wani abu ne wanda za ka taimaka ma kanka da iyalanka ya zama sana'a ba tare da ka kware wani ba duk wani ba ina kama a gani na ni ba wani wani laifi a ciki domin duk wani abun da za ka yi zagi za ka kuma uh, saɓi addininka ko kuma uh, kai wani abun da iyayenka maza su yi nadama da, da sun haife ka to wannan shine yana ɗaya daga cikin abun da baya da kyau amma idan don za ka yi waka ya zama ma sana'a ne ya yi kana faɗakar da mutane mutane suna jin daɗin yadda kake tafiyar da wakanka haka ya sa mutane da dama sun daina halayensu na mara kyau hakan kaga yana da kyau kenan amma idan ka ce za ka sai wai kai damuwanka e ni damuwa na ina so in samu da sauki duk wani abun da aka yi aka iya shi ko kuma ka same shi da sauki yana nunin cewa mai karewa da wuri ne misali mu duba game da wayanda suke cewa idan suka fara kama aikin youtube zan koma kanku shi kama aikin youtube sai wani ya fara kama ya sa video daya biyu uku hudu biyar sai yana tunanin ya fara sa mutane dubbani sun kalli video eh, akwai wani aboki na wanda kwanan da ya kira ni ya ce shi ba zai sayar da canan nashi kusan mai ma in ka tuba ma cewa in za ka sayar da canan naka mutum ba zai saye da wani armashi ba domin duk wani abin da za ka sayar da shi ba tare da kai ma kana samun riba kai ba mutum zai siya maka na wulakanci ne kusan nawa ma aka taya mishi canan din ne yana gaya min cewa mai sha ce mishi zai sayi canan din dubu biyu to ka duba ya fara canan din tun da wuri ya yi ma canan din yanzu ya cika dubu ɗaya subscribe ya ce wani zai ba shi dubu biyu kaga kuɗin bai ma biya kuɗin datan da yake sa bidiyoyi ba ma kuma a koma kan lokaci a koma irin ka gani shi ne abun da yana bukata kan gane kowane abu a duniya yana bukatan hakuri zaman aure ne ko kuma zaman rayuwa zama da aboki kasuwanci ko kuma makaranta da wani abun da kake komai hakuri shine babba domin ko abun da kake kana kamar zaka dinga ganin cewa ai idan na haka zan fi wane no komi da hakuri ne idan idan ce zan fara muku kamar lokacin da muka fara na fara kafa brave squad studio kamar mu matasa muka fara kafa kamar mu biyu ne muka da mu uku ne ɗayan shi bisa ga irin bin matansa da sauransu ya janye kansa daga mu don mu kun san ba, ba, muka so muna tarayya da wanda yana bin mata ba domin shi ne ɗaya daga abun da yake sa matasa ba su ci gaba da yake kuma karya gwiwan matasa ga yin abu mai kyau domin duk kowane lokaci da ka samu kuɗi za ka dinga tunanin cewa ko za ka ba ma wata yarinyanka wani abu sannan za ka dinga tunanin ko ka sayi kayayyakin sawa to kaga kayan da kake sawa kana su sayan nan yi da an ka amfani da shi kai wani abu zai zo taimake ka nan gaba da za ka zo ka sayi kaya ma irin wanda kake so to shine a lokacin da muka fara mun fara kamar ba mu samun ko biyar sai muka yi tunanin to ya wani hanya ne za mu yi domin mu mu fara samun kuɗi aboki ne ya ce mu a abin hanyar da za mu yi din mu yi application na yi wani application mai suna chat zone wadda ana yin a message a ciki ana yin zaka kamar inda whatsapp yake amma shi za ka yi video ko za ka yi komai to amma mu matsalan da aka samu a app din mu da muka zo ba mu san yadda za mu sa app namu ya bazu a yi a google a play store ba to mun sa abin kamar nan da wata daya biyu uku har mun zo mun goge app din don ba wani riban da muka samu a kai domin mutane ba su aiki da shi kun san talla ba zai nuna wa mutane ba to a har ma account namu na menene a wannan admob ya za samu matsala bisa ga haka to shin sai a muka ce to tunda haka ne mu koma youtube sai na bude wannan channel din na brave Squad studio hausa kenan to da na fara yi ina fara yi kusa har yanzu kamar brave Squad studio hausa bai cika wanda an ka fara biyan shi ba yanzu ya rage awannin bai wuci ɗari kamar da bai kai dubu ɗaya ba ne awannin da ya rage kamar ɗari ruka kamar ɗari ko shida hakan nan ya rage wanda yana sa ran nan da wata ɗaya ko biyu wata biyu ko wata ɗaya ko biyu zai samu karɓa to haka ne yasa muna yi muna yi muna yi ba tare da wani san cewa da ina sa video ina tuna ma ina sa video don lokacin da na fara ban iya aikin sosai ba ina ga cewa idan na sa akwai wayanda suka man sa da akwai uh, bkr uh, wanda shi ya fara shi uh, 2019 sai na ce a shi ga shi na yin nashi in na fara nawa in sun ji nawa ba daɗi ba wanda ma zai bi ni sai na ce to mene zai faru barin kawai ni in dinga yi na yi da na sa bidiyo a so biyu a rana ne ma sa to ban kara sa ba sai nan da wata kusan ɗaya da wani kwanaki sai na ga cewa da na ga mutane sun fara kallon bidiyon kaɗan sai na fara sawa to da na fara sawa shi ban saya ba har ga wannan kawo ga wannan lokaci to ku gani a duk wannan lokacin da muka ɗokan nan in ba su ne sun kira ni sun mun taimako na kuɗi ba su wani zaka ji ya kira ni a bani dubu goma sha biyar wani ya kira ni kawa haka don a matsayin channel din kenan wani ya bani dubu goma haka to shine riban da na samu akan channel ɗin in ba haka ba wani kaman riba ta wani abun da za ce da kuma sai inda kuma babban riban shine inda muke sada zumunta da ku ta haka ma na samu abokai da dama to shi na haka din yana da kyau to a haka din ya nuna cewa hakuri na da da ni shine ya kawo ni ga wannan lokacin wanda a yanzu na taimaka wa mutane da dama wanda sun iya sun waka ta bege wasu ma suna waka ta soyayya wasu ma a yankunan su ana ji da su cewa sun iya waka kuma ta dalilin yadda suke bibiya ta suna kallon video, to kaga ya nuna hakuri ne shine komai idan ba tare da hakuri ba duka ko su din da kansu ba za su iya su ci gaba ba amma da ciki sun yi hakuri shi yasa suka iya har ya kai ga sun iya sun iya waka wanda an san su a yankin su to mu koma game da cewa ya amma in ka fara zaka fara zaka idan zaka fara wato aiki na wani abu na internet kar ka fara tunanin zaka samu kuɗi a lokacin da ka fara kana tunanin cewa a yadda zaka yi wakan ka yi kyau ne karka dinga tunanin yadda za ka samu kuɗi yadda za ka samu kuɗi lokaci na zuwa da har za ka zo ga hanyoyin samun kuɗin su ma yawa sosai kamar misali yanzu a channel na na brave squad studio hawa wannan da swap tv kuɗaɗen da na samu a wurin ya ma fi kuɗaɗen da kai ina gama ina kuɗin da muka samu ta wurin yana da kuɗi mun samu kuɗi mai tarin yawa saboda biza mai hakuri da muka yi idan ka duba game da yanzu tun da haka ne saboda hakurin ne da kuma irin eh, dagiya da na ciya domin in koya yasa yanzu koda na buɗe youtube yau za ka gani koda na sa haka video haka ba tare da na tura ma mutum link ba za ga video zai samu mutum sun kalla saboda hakuri da kuma yadda na yi domin in koya wanda yanzu ya zama makaman a duk inda kaman a wanda suke kallon videoyi na koda na yi channel na turanci wanda shi ya ji wa mado na yi shi kafin na yi brave squad studio hausa na wancan zan ce tun farkon zuwa na kudu haka nan da na yi shi to da wancan channel din da na sa bidiyo daya na sa biyu sai na zo na sa kamar zan sa bidiyo ko lokacin saboda rashin hakuri na goge sauran bidiyoyin ma ban zo na cigaba don ba na ga kowa yana kallo kuma ba an subscribe to wanda yanzu ne yanzu na fara wanda kuma a yanzu da ba na fara din bai juma ba kowane rana subscribe biyar ko kuma na za ka ga subscribe ko hudu suna karuwa saboda ya nuna cewa yanzu na fara fahimta menene youtube kun gani hakuri yana nufin cewa kamar yanzu misali idan kana hakuri game da wakan zaka iya ka san yadda zaka yi ka sarrafa muryanka misali ka san a sarrafa murya ko wanda sun zo magana sarrafa murya zaka ji muryoyin su a ba ya kan tafiya akan normal yadda ake so ba yanzu mutane zai wani zai ma waka sai ka ji wani murya ya zo maka wani karshe wanda kai kanka ba za ka ji daɗin wakan ba to yana nufin cewa ba wai iyawa ba ne duk wanda ka gani yana waka ba wai iya ba wai za ce baiwa ba don ba ban haifan mutum da iya waka haka amma ko da kana da baiwan sai kayi naciya ne wato zage dansi za ka yi idan ka zage dansi za ka iya akwai wani aboki na wanda mu ce muna jiha daya a na kaman in ma kalli video nan kamar na san da shi nake wanda ya ce da ya je studio dariyansa ma suke yi ɗaya ne baya ma iya yi bi kiɗa ba zai iya yi bi kiɗa ba saboda bisa shi sabo ne a abun sannan kuma bai goge ba amma da ya sami canin lawa a gaske wai ce har ya zo ya canza mishi yanzu ya iya ya waka har ma ya zo yana tura mu wakan shi da yake cewa yanzu ka duba har ma yana bin kiɗa to yana nuna cewa mu ba za mu koya maka yadda za ka yi waka haka ba amma za mu nuna maka yadda za ka yi aiki da manhaja kai kuma sai ka ba da kwazonka domin kullum ka dinga yin practice a kai sai ka gan ka iya waka to da fatan wannan shirin ya karshe ka idan kana da wani matsala ko kuma akwai abin da muka faɗa wanda bai yi daidai ba ka rubuta mana comment za mu yi gyara muna gode Allah ubangiji haɗa mu a wani sabon video lafiya ina muku a ah, barka da Ramadan